Walbasara, walfu'ada, kullu ula'ika kana anhu mas'ula jinka kunnen ka da kake sauraron abu da shi idon ka da kake ganin abu da shi zuciyarka da ke hakaito ma kai kaza ka yi kaza dukkanin su sai Allah ya tsare su ya tambaye su ran tashin kiyama kuma wallahi kowa sai ya bada ansa a hukunta ka daidai da hukuncin da ya dace da kai Allah ka gafarta mana sai kuma Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha kuji abin da malami ya ce shi tawali'u ne halinsa in ya hangi mutum da nesa sai ya tashi ya tai su gaisa don cikakken hankalinsa dubansa da kai bai yawa ba shi bai kalli kai ne ya fi kowa ba me faru kuma wannan ita ce ɗabi'ar annabi muhammad babu girman kai bai dauki kai ne kowa cikin mutane ba amma bai dauki kai ne kowa cikin mutane ba amma kai ka san duk wani wanda za a ambata a duniya abubakar ya hi shi ba ma manzon Allah ba ba sai an kai wurin annabi ba abubakar ya hi kowa kowa ka ambata a duniya abubakar ya fi shi amma ka duba yadda manzon Allah in ya shigo gida sai ya kama ma iyali ne aiki ya kama musu wankin kwanna wani lokaci kai ta mamaki yanzu in liman ya shiga gida wai ku kwanna sai sai yaro sun ce a kai ku taho ku gani ga ga na wankin kwanna sai ya zama abin mamaki in bai saba ba saboda haka wala tamshi fil ardi marha kar ka yi tafiya bisa bayan kasa kana alfahari wannan na daga cikin abin da Luqman al-Hakim ya koya ma dansa. ya ja kunnansa ya ce kar ka zama mai alfahari tun daga farko da ya fara mai siha Allah yake cewa ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر ف ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان كان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الطور كاي صورن ولا تسعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا Allah ka gafarta mana Allah ya ce ka tuna ya kai annabi Muhammad lokacin da Luqmanul Hakim yake wa ɗansa nasiha yana mai wa'azi ho izo ya bunayya la tushrik billah ya ce ɗana kakai shirka da Allah shirka da Allah domin shirka shine zalunci mafi girma shirkar nan da in ka yi ta in ta kasance a cikin sama ko a ƙasa to ranar tashin kiyama ya ati Allah ko Allah zai zo da ita ya hukunta ka gaban al'umma innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun ya bunayya aqimis salata wa amur bil urf bil ma'ruf ko wanha anil munkar dana ka tsaye da sallah kai umarni da alkhairi kai hani ga mugun aiki wanha anil munkar amma fa wasbir alama asabaka kai hakuri ga duk abin da ya same ka don hanyar wa'azi hanyar wahala ce ga zamanto mai wa'azi amma wannan hanya hanya ce ta wahala duk kowa idon shi na kanka kuskurenka ake nema wani guri ma dukanka za a yi wani guri ka faɗa a ce ƙarya kake yi wasbir alama asabaka inna zalika min min azamil umur wannan yana daga cikin manyan al'amurra shi yasa Allah madaukakin sarki ya zabi annabawa ya ba su wannan aiki wasbir alama asabak inna zalika min azamil umur ko sai ya ce me wala tusair haddaka linnasi kada ka rika karkata kanka ga wurin mutane ana magana da kai kana wani eh na ji mana eh <laughs> ranka ya dade an ce kaza eh naji naji naji dalla naji kaga wannan kaman mutanen ba su da wani kima a wajenka wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha kada ka rika tafiya bisa bayan ƙasa kana daga kai kana wani kuri kana wani juyawa ka kalli ƙasa ka kalli sama kamar wani duk komi girmanka to akwai wanda a sama da kai komi girmanka akwai wanda a sama da kai in ilimi ne wa fawqa kulli zai ilmin alim duk wani mai ilimi yana da wanda a sama da shi in mulki ne akwai masu mulkin da suka wuce ka kai komi kake ji da shi akwai na sama da kai in kuɗi ne a najeriya baka kai dangote ba shi ko bai kai bilget ba ko ya kai kaga kowa yana da sama da shi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi an tara an tara an tara an ci an bar kuɗi wani na nan ya fi bilget ba a san da shi ba ne Allah shi ka bada arziki saboda arzikin hannun Allah yake don haka karka tafiya bisa bayan ƙasa kana kore wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahrika al arda duk inda ka taki ƙasa ba ta fashewa ko tana fashewa a to me an na kuri lan tahrika al arda walan tablugul jibala tula baka yi tsawon duci ba ko ka yi tsawon duci baka yi nauyi ne ba duci ikon Allah na yi tafiya wata ƙasa wallahi wani duci ne ducin nan in Allah da yi goma ɗin masallacin ga haka mulmulalle a ƙasa sama da shi aka kawo wani duci bai bai wuce girman masallacin gaba akan wannan wanda ya yi goma ɗin masallacin ga tsakiyar shi ya ɗan yi tudu tsakiyar shi can ya ɗan ƙoro haka sai aka aza wannan aka kawo wanda ya yi talatin ɗin masallacin ga aka aza bisa wancan wallahi in ka biyo sai ka sai ka haka inna lillahi kamar faɗuwa zai kullum sai ka ɗauka faɗuwa zai yana haka nan haka ɗaya mai shi ya ajiye shi sai ya so ka waɗowa duniya kayan Allah kowa ya tallaba ko iya karatu ne ya wanke allo ne haka duniyar take wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda walan tablagal jibala tola ba za ka iya kece kasa ba kuma baka yi girman dutse ba don haka ka daina kuri mana duk wani wanda kake ji babba ne ya kwanta dama yau ina ina fir'auna wai shi na ɗagawar ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai cimma abin da ya yi nufi ba haka malam ali na man zare ya faɗa ko qur'ani sai da ya ce innahu kana aliyan min na duk wani mai barna fir'auna a sama da shi dan ba wanda ya fito yace ce shine Allah kuma Allah ma babba ana rabbukumul a'la sai shi kadai shi kadai ya taba faɗa wannan magana a tarihin duniya amma yana ina da ya mutu kuma Allah ya ce sanu ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya ba za ka rube ba ba za ka lalace ba sai an gane ka kowa sai ya tsine ba albarka gawar shi tana na har gobe a misra an hana tsutsa ci tsutsa ma gawar ba ta ci yiwa susuwa ma ba za ta iya ci ba ruwa ma ba zai iya ci ne ba amayo shi yayi ƙasa ma ba zai bindi ba kowa ya zo ya gani ga mutumin banza nan kowa ya zo ya gani duk bannar da za ka yi wani ya wuce ka duk wanda za ka kashe ka kashe taka na nan kusa da kai gobe ne ko jibi hikimar Allah Allah sarkin hikima ya ɓoye wa kowa mutuwa ba wanda ya sa ranar tashi ba wanda ya sa ranar tashi zaune dai kake ko zaune dai kake ko a kwance tare dai kuke ko ina ne ba ta kunyar ko suwa ne da akwai maguda a rabe ai da lamaruzu bai mace ba an yi kuce-kuce an yi dubaru an aji abin da za a aji an sha maganin da za a sha ran da mutuwa ta zo sai ta ɗauke kawai da aka kar ka ɗauki kanka cikin mutane kamar kahi mutane annabi ya ce man tawadu alillah rafa'ahu Allah duk wanda ya ɗauki kai ne ba kowa ba cikin mutane Allah na ɗaga darajarsa amma duk wanda ya ɗauki kai ne wani abu fa man takabbara wa kulla duk wanda ya ɗauki kai ne wata tsaya cikin mutane sai Allah ya wulakanta shi kana ganin kana da girma mutane na kallon ka mutumin banza in an tashi haraka ba a nemo ka in an tashi yin wani abu ba ruwan kowa da kai sai ka ga kowa ma ya kyale ka in ka zauna sai ka rika kallon to me kai ka ɗauki kanka wani abu cikin mutane shi yasa kowa ya hita mutunka Allah ka gafarta mana da aka lisa waɗanga abubuwa tun daga inda aka faro har sai da aka kawo nan dami dami na an ka faɗi bari mu duba da mi da ne wala taqrabu zina wala taqtulu auladakum yawa kada ku kashe diyanku don tsoron talauci kada ku yi zina kada ku kashe rayuwa da Allah ya ce ya hana kashe ta kada ku ci dukiyar marayi aka kai iyakan magana aka ce ku cika ma'auni in za ku auna ku auna da ma'auni lafiyayye kada ka tsaya ga abin da baka da ilimi a kansa aka ce kakka yi tafiya kana mai takama da alfahari a bayan ƙasa waɗanga abubuwa da aka ambato Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika dukkaninsu abin kyama ne a wajen Allah Allah ba ya son waɗanga abubuwa